wannan umarni dai da shugaban kasa muhammadu buhari ya bada kamar yadda sanarwar da malam garba shehu ya bayyana wa manema labaru akan muhimmancin wannan umarnin ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar al'ummar borno da yobe wato alhaji abba kaka domin in ji ƙarin haske ko yana ganin wannan binciken zai wani tasiri a yi binciken nan mu ma so muke mu san ah, me yake faruwa da kuma waye ne suke da hannu a wannan al'amarin yan kwanan bayan katina da aka je da duk dangote ya taimako aka kai bama har gwamna sai da ya kai ya ɗaga a Kur'ani a gurin ya tabbatar cewa mutane sun yi gaskiya wato al'amarin ya kai har haka don haka a zuwa binciken nan ya kamata a bincika a ganin yake faru da su ne suke da hannu a cikin wani al'amar amma kai a fahimtar ka 'yan sandan najeriya kun yadda kun amince cewa za su iya bincike ya zama hakikani na gaskiya ganin irin zarge-zargen da aka yi ma bangaren 'yan sandan da sauran sassa na jami'an tsaron matsalacin hanci da rashawa na iya kawo cikar gurin wannan aiki. Eh wannan gaskiya ne ke faruwa gasar najeriya ne kowane fanni akwai wannan damuwa da 'yan sanda da sauransu amma su constitution ya ba da dama su yi irin wannan binciken don haka tunda shugaban kasa ya ce musu su yi bincike ko dole sai musu su yi bincike tunda akwai kwamiti na borno state government da wannan ma ya naɗa waɗanda an san suna da gaskiya a cikin al'amarin da sauransu su ma a tuntuɓe su da su borno elders forum da mutanen idp din nan da su so da a san inda ta take akwai wani abu takamaime ko waɗansu rukunin mutane takamaime da kuke ganin ya kamata a ɗora ninzamin binciken nan a kansu sosai sosai? Oto na farko sai dai waɗanda wannan sansanin ne a su misali jami'in tsaro da sauransu wanda dai kam kam ɗin yana hannunsu so a fara binciken a wurin. amma baka ganin cewa jami'an gwamnati ko hukumomin gwamnati ma kila sun karkatar da abincin nan tun kafin ya kai sansanin 'yan gudun hijiran nan watakila. to ai shine amfanin bincike ma gaba ɗaya kenan tunda ba a san suwa da suwa suke wannan abun ba. alhaji abba kaka kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar al'ummar yankin borno da yobe yana tattaunawa da ni na cewar safeto janar na 'yan sandan najeriya ya gudanar da cikakken bincike akan koke-koken da ake yi cewa ana facewa sacewa tare da karkata gudunmuwa ko dokin da ake aikawa 'yan gudun hijira da yaƙin boko haram ya dagargaza umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya